kasa mana mata kashi uku wadda ta fara haila da wadda ta saba da mai ciki ya ce mana akasarin kwanakin haila kwana sha biyar ne ita ko wadda take da al'ada al'ada ta za ta yi aiki da shi idan ya karu to ta kara kwana uku matuƙar kwana ukun bai wuce kwana goma sha biyar ba kenan idan mace <clears throat> asalin hailanta kwana uku ne sai rikice to ta kara kwana uku in suka kare ta kara kara kwana uku ta kara kwana uku matuƙar kwana uku ba zai wuce kwana sha biyar ba amma ita mai ciki to abin nan wato bayan wata uku zai iya yiwuwa a samu ta haila duk da yake ba ka samun mata haka ba galibin kana karanta littafin fiqh hakuri ka rika da wasu kunce hukunce sai kai a garin kuma baka taba jin kaza ba to ai ba suna magana da kai bane da garin ku duniya suke magana wani wurin hakan na faruwa idan suka ce matsalan kaza kaza ne ko akwai jinsin mutane masu kaza ko akwai wani mutum biyan shi iri kaza ne kila duniya ba su da yawa irin waɗannan mutanen to amma kuma <clears throat> fatawar ana yi musulunci ne ana magana da duniya ne an gane wannan ko Allah ya taimake mu to za mu tashi fasulun fin nifasi wan nifasu kal haidi hada suke tun lokacin ya kamata mu hada shi jinin haihuwa kamar jinin haila ne fi man'ihi wurin abin da yake hanawa wa aktharuhu sittuna man mafi yawan shi kwana sittin ne wata nawa kenan wata biyu wata biyu shine mafi yawan shi idan mace ta haihu ta zauna wata biyu fa idan qata addamu qablaha in jini ya yanke gabanin kwana sittin. walau fi yawmil wulada, ko da ranar ta haihu ne igta salat ta wanka ko sallar ta sallah kowa da irin ta, wata macen ma ba ta wuce ranar suna jini ya kare wata macen kuma da bayan suna da sati ɗaya sai ga jini ya kare wata ba ta wuce sati uku jini ya kare wata kuma sai ta wata guda sannan jini ya tsaya to kuma da ne dai bai wuce wata biyu fa'iza da ha addammu in jinin ya dawo fa in kana bainahuma 15 yawman in ya zama tsakankanin su ya kai kwana goma 15 fa aksara ko fi kana sani haidan to na biyun haida ba ni kasi bane wa illa dumma ila al-awwali in ko ba haka ba to a hada shi da na farko kana min tamamin nifasi cikon nifasin ne dama wancan mun ce idan jini jinin haida na mace yawo laffaqat ayyamu haka ne ko ta rinka tsuntsuntan kwanukan sai ta hada su sai ta rinka tsuntsunta sai ta hada su to ita ma wannan idan ya zama jinin bikin ya zo to sai ya dauke bayan kwana uku sai ya sake jini ta sake ganin jini to shine sai ta rinka tsuntsuntan kwanukan fasalin ya kare sai tashi fasalin fi auqati salati wannan ba shi da nayi bayani tun a wancan karatun ce muku ka sa mini shafi haila da jina ne irin na mata matsala gare shi mace daya ita kadai bilisa haila ke da matsala ita kadai ba ta da hukunci daya to ina ga mata goma ina ga matan unguwa ina ga matan gari ina ga matan ƙasa ina ga matan duniya an sha samun matsala akan jini imam malik ce ku je ku tambayi mata wani lokaci su kuma matan su ta kunu ba za su yi bayani cikakke ba gashi Allah ya ya wakilta ba da hukunci da fatawa akan addinin nan ya jingina wa maza gashi cikin abin da za su yanke hukunci har da abin da ba su da shi tunda namiji na haila ne to gashi za da maza na yin hailan kila da an samu sauki to ba sa yi a tambaye mata su kuna abin waje guda su kuma saboda haka ranaku da shekaru mace ɗaya yana ta canza mata mata da yawa su ma haka sai ka sa in ka tara mata goma sai ka iske karkinta kowa lissafinta daban yanayinta daban gari na canzawa matsala ya canza abinci na canzawa ko da samun wadata na namiji ya canza sai ga haila ya canza da ana cin kaza ne ana cin kaza ne ana ci sau biyu ko sau ɗaya ko kuma abin nan ana cin kaza ne an koma ana cin kaza sai ga yanayin jinin kuma yana neman sake canza shi za ga hukunce hukuncin sai dai a ta ba da formuloli a ce to kaza a kalli kaza an kaza rikici a koma kaza wani lokacin ma a ce ku je ku tantaba ta kun bayani sannan a yi sannan kuma ga matsalan da aka samu mata suka zama mashaya na shaye-shaye ba su haihuwa so da sai ka ga su ma rasa wani jini suke yi inda duk likitan da zai bada zai ce eh to akwai amma kuma yana da hadari akwai matsalan kaza akwai matsalan kaza sannan an ba su sha sakacin su ba za su sha yanda aka ce ba kilan an ce ma sha so bi ne ta sha yau daya gobe ta mance bata sha ba jibi ta sha duk kowa da ya san da mata suke za su sai abu ne ka sai musu magani su aji sai da ta ko kuma a ce a aje shi wuri kaza su aje ba nan wurin ba to kuma gashi dama yana da sa effect kuma to kaga sai da ta yiwu sai ga mace jinin ta diya rikici Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta